بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتين وانا لتافي لعسكري فتح الجواد muna shahi na 83 kuma muna cikin wannan fasali na yubahu tanakul mun kwana wa ‘yan abdalaha ƙazaha la'in baɗalat wa dakilin mafi malam yake cewa وداخل المسجد في غير وقت كراهة yuhayyihi baraka'atayn qabla julusihi wanda ya shiga masallaci ba wakacin karhanci ba ba lokacin da aka karhanta da nafila ba ba lokacin haramci ba to ya gaida ubangijin masallacin nan bi raka'atin da raka'a biyu raka'a biyu qabla julusihi gabanin ya zauna domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce ma sahabbai wudul da haƙaha. ku ba masallatai haƙƙinta sai sahabbai suka ce ya manzon Allah menene haƙƙin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu raka'atayn qabla al-julus raka'a biyu gabanin a zauna to in ya zama an ce raka'a biyu gabanin zama kuma ba lokacin karanci ba ba lokacin haramci ba kuma wanda ya shiga masallacin yanzu yana da alwala amma in lokacin karanci na ko lokacin haramci ko wanda ya shiga bai da alwala ga lalurar gita masallaci ta same shi wakacin hali ko ko ya gita masallaci bai da alwala to wannan akwai abin da an ka so garci ma wannan an so garai ya faɗi wasu kalmomin so hudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wanda ya shiga masallaci lokacin haramci ko lokacin karhanci ko bai da alwallah waɗannan su ake sun shi faɗa gabakinsa daga cikin nafilfili waɗanda aka yi magana a kai wa minha a tarawih daga cikinta akwai sallah alakawaji samani asharata tahzimatan sallama goma sha takwas sallama goma sha takwas kenan sallama goma sha takwas raka'a talatin da shidda wannan shi ne ake yi zamanin umaru na abdulaziz sallama goma sha takwas raka'a talatin da shidda Waƙila ashru ma bayna isha wal witr an ce sallama goma tsakanin isha'i da wuturi kinan tsakanin isha'i da wuturi bayan an sallar isha'i to a samu a goma a sallama goma a sannan a yi shafi a yi wuturi wannan an samu wani lokacin da ya zan haka akai zamanin sai na umaru abdulaziz ana yin talatin da shida. wala ba sa litanafuli في جلسات imam بين الأشفاء ita أنت ce tarawih abinda an صلى sallar da aka raka ما a sallama a huta sannan a tashi ya raka to wani mai kokari lokacin da liman ya raka abin sallama hina huta wannan kisa ya mike kawo sarka abin kamili mai tashi a to haka nan kuka yi ku za ba abin ya zama ku alaka kai a yi a gama hmm. ai ku goma kuka yi ko sallama biyar muna tare da kuwa wa mudurukun nasi fiha wanda ya riski mutane a cikin sallar nan ta tarawih la yusalli al-isha ma'ahu to kada ya sallaci isha tare da su zai sallar isha tare da su shi fice ya zo sallatu isha waje in ya gama sannan ya shigo muna tare da kuwa wal wutr sunnatun muakkada wuturi sunna ce mai ƙarfi cikin nafil fili akwai masu ƙarfi guda biyar to wuturi na ce wuturi sunna ce muakkada daga wuturi sai sallah idi ce ga ƙarhi sannan sai da idin layya sannan kusufi sannan istiskai waɗanda bawa mai ƙarfin cikin nahila iya hamsul ma'akada eh haka suke to shi shi wuturi in ba ka san shi ba raka'atun aqiba shaf'in wata raka'a ta ita ita dai guda bayan an gama shafin ita ake kira da Mun fasilin wanda yake za a rabe ta daga shafi Ka san akwai masu wasu sai shafi su yi wuturi gaba da ya sallama guda wannan an ce abdullahi dan umar yana da wannan martani to makaruhi na mutum ya gamin shafi da wuturi ya sallama guda illa in nikita da wasili sai ya yi koyi da limami mai gamewa da dafa wa waqtuhu ba'da al-isha' fi wakati hal muqtari wakacin wuturi to bayan sallar isha'i ga wakacinta ta ya sallar isha'i ya kare to a wannan lokaci shaf'i ya isa wuturi ya isa wal afdalu amma abin da yake shine yafi lazi wurdin ga ma'abuci na filfili tasiruhu jinkirin wuturi ila akirin lai har ƙarshen dare wato wanda yake yana da nafilfilin da ya ya wazzafa waɗanda yake a kansa kowane dare yana iya tashi ya yi nafila ƙarshen dare to an yi son ya ban sai sannan iya ta haifar shi wa gairihi wanda bai da nahilhili shi in ya kwanta to sai an ya zama la ya namu illa an wuce kada ya yadda shi bacci sai ya wuce a nan akwai wani abu ga wanda ibada ta sha makai duk wanda ya kwanta ya saba da wuturi da wuri to idan ya kwanta bacci bai kama shi in bai wuturi ba sai ya tashi ya yi shi kamar wanda ya shanta ke bai sallar isha'i bai kwanta yana kwance in tunani ya kama ya gani ya zabura to shi wuturi wa ya shafa'i shi baligi yana karatu a cikin shafi'i gabanin wuturi bisabbi hisma rabbika al'ala raka a farko ya karanta suratul a'la raka'a ta biyu wal kafirun da qul ya ayyuhal kafirun wannan abinda an kaso kenan wafil wutri bil ikhlas wal mu'awwazatayn shi ko wutri ya karanta suratul ikhlas qul huwallahu da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas abinda an kaso kenan wala qunuta fihi babu al qunuti cikin wutri amma alal mashhuli a wasu maluma mahallin kuluti gare su cikin wutu amma a malikiya ba alƙaluti cikin wutu amma wannan magana khilafan lishafi'i wa ibn hanbal wa ibn nafi' su ana alkunuti cikin wutuni. imamu shafi'i da liman ahmadu da imamu nafi da imamu ibn nafi su sun ce ana alkunuti cikin wutuni. amma a malikiya alkunuti fi subh alkunuti cikin sallar su bayan aka yarsa muna tare wa raka'ata fajarin sunnatun raka'ata fajarin sunnata wa na nafilatu wani malami ya ce a muraggaba ce nafila ce muraggaba ba sunna ba ce. abinda a raga'ib shi bai kai sunna ba shi ya ɗara mustahabi ƙarƙashi yake shi ne raga'i a nan ita kuma ibn wahab ya ce cikin rakata fajari annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantawa ciki a wani hali da ƙuli ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad raka'a farko qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu suratul ikhlas ibn wahabi ya rawaito wannan yace annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi kuma imam muslim ya rawaito wannan hadisi anan rakata fajrin ba nahila wanda ake son a yi maza a gama irinta ba a san tsaiko gari ta annabi na gama kan maza amma kuma yana kammala malaka ba a yi mata dogon karatu ba a yi mata dogon dogon tahiya maza aka yi a karkare ta maluma dai sun yi magana bayan waɗannan surori suka ce idan mutum shi kuma mahasada ko makiya sun sashi gaba to rakata fajar ne ana son ya karanta alam wa alam bayan fatiha wa waqtuha ba'd min al-fajr eh aka a farko alam na shara, aka a ta biyu alam ba to sai ni sun shi na alam alam oho to ha anallah wa waqtuha ba'd ulul fajr waqatin rak'ata bayan ketuwa alhijr to ga wani abu wato mutane ya kamata a ce makaranta sai ka irke mutum alfijir ya keto ga cikin masallaci ya yi raka abu ya sallama sai ga tashi kuma ya yi wata kuma ya tashi ya yi wata ya tashi ya yi wata in ka kula sai ka gaba shafa'i da wuturi sun kai mai kwantai ba wanga jahilci wani iri na Allah sauƙaƙa muna tare da kuwa to anan idan dahila ta agarai wadda bai yi ba wuddi ne ya yi abin nan ya yi kwantai to kada ya zo cikin sahu sai koma ya yayi na filfilin sun kai mai kwantai in ta sabba halin da jama'a ko da yake akwai shiga ko to bari mu kai gare shi wa man da halal masjida wanda ya shiga masallaci wa qabla an yarka amma gabanin shi raka ta fajare an yarka fi ko ko qima alaihi sala an ka tsaye da sallah gare shi yarka wa kharijahu to ya tsaya da waje shi raka ta fajare muna tare da kuwa bai shiga masallaci liman na farilla shi na rakata fajari abinda malamai ta cewa ma sallar babu ta yi haka nan alaikum salam haka in tsaya ha ba ya yi ko ya shiga ciki wai in ya shiga ciki kai kai ga sauran da an ka daza ya tsaya da baya in yana da rahil filin da sun kai kwantai liman bai taho ba sai shi su in yau sanar shi rakata bayan sai shi isa wannan hitin ba sallah asuba a sha hmm. ta fajari na'am ni ko shi ne ka sani dawo da kai idan mutum ya ce masallaci an tar da sallar asuba to bai tsaya wajen masallaci shi raka ta fajar sai in ya tabbatar da raka a farko ba ta kuce mai. balle ma ha a yi ranar ka guda da haka jiya in yayi haka nan sai ya zo a yi sallar shi an gama sallah sai ya zauna nan shi na zikiri in wuri ya waye rana ta hito ta waƙi sai ya rankar kata ba jana sanar gida ko kuma in yana da uzurin shiga gida ya ce amma in rana ta waƙi lokacin buha sai shi ta. ba a ranka wata nahila in ba ita ba na mika ce hmm. zani zai shiga ma ya tsaya waje ya tsaya waje cikin rihaba kai ya shiga cikin mafi ka gani? ta shi ta gida ma babu komi to mu zo aha sun ma yudurukuhu sanar shirki liman bayan ya yi in ya tsaya har bil masjid ya yi sanar ya rufi liman muna tare wannan imu an wurgihi Wannan ya bacci gabanin na filfilin da ya kai da dare ku hausawa abin kun ka saba da ake ma wurdi a samu su azkaru wanda an ka sa gaba ana karantawa to nahila ma wurdi ta to wanda ya bacci gaba da na filin da yake yi in ta tabba wala ya shafe wasu abubuwa inista ya kaza a wala subuhin shi ne in ta tabba idan ya falka farkon asuba ya zo masallaci ya zamna lintizarin jama'ati don sauraren jama'a da za a sallari su zo sallahu sai salatu wurdi ne Wa illa in ko bai sauraren jama'a ba dar ila farji ya yi maza zuwa ga farilla ce ba shi ne na zafin labar? shi maza ga farilla ce mun gane wannan to mun gama da wannan wa anil wuturi wanda ya kwana wanda ya bacci bai wuturi ba to in ya falka a wakacin da ake sallar asuba wa fi sa'atil waqti ya akwai wani lokaci yusalli jami'a sai sallaci shab'i ya sallaci wuturi shi raka ta fajr wa fi dilqihi in ku akwai kunci ya kace sura alal wutri sai shi wutri dai in yayi wutri wa yusalli rak'atay fajr salati rak'ata fajr ba'da dulu'i shamsi bara ta bullu an gano wancan karatu Allah ya ganar da mu faslun wannan fasali ya zo shi muna bayani ma'ana shi rarraba mu da daki-daki ni zai rarraba muna a za'imu sajadati a za'imu sajadati su zai rarraba muna wato umurce-umurce da an kai a kan sajada ta tilawa malamai na ta anita anita to a za'imu sajadati sajadun da an kai umarni a yi ida a shara ta goma sha ɗaya duk ƙur'ani gaba ɗai sajaddun da an rubutu ciki ne sha biyar na to amma waɗanda an ka ce a yi sha ɗai muna tare da kuwa su maluma mahi yawa suka sai bisa ga ayinsu to a ita sujada ta tilawa ta ƙur'ani wanda an ka nema da yin ta bukin juna alƙari umudu lakan wal mustami'u bi shuru'in arba'a mai karatu kowane na idan namiji na karatu zai yi sajada idan mace za ta yi za ta yi sajada idan bawa na yi zai yi sajada idan yaro na yi zai yi sajada kai har da mahaukaci yana da lura yana inda mara mai yi zai yi sajada shi yasa mala shi yasa can malamai suke hidabi da cewa alƙari umudu lakan in dai makaranci na ya kawo ga sajada to mudu lakan zai amma shi mustami wanda zo ana karatu ya zauna yana saurari to bai sajada sai da sharaki hudu na farko in ya zauna don saurari karatu na biyu ko ya zauna don ya nemi ilimin ƙira'a ga wanda ke karatun nan yana so ya san makarin da huru ko ya sa a haka masa jiwi gari sannan wannan da yake saurari ya zan ya cancanta ya zan liman ashe kenan mai saurari in yana saurari mace na karatu shi na sajada in ta yi yana sajada in yaro ya yi yana sajada in bawa ya yi in ya kyautatu ya zan liman to sannan kuma ya zama da wancan da an ka ce mutlakan da shi wanga mai saurari ya zan sharuɗan sallah gaba ɗin sun taru gare su sharaɗin sallah ya zama yana da alwala yana tsarki babba da ƙarami ya huskanci alƙibla abin da al'aura sai su tafsar tata da tuwahi kammalallu na shari'a na sallar shi to sannan na zai sujada to shi makaranci shi kuma sharaɗe a yi sujada sharaɗe ya yi sujada ya zan bai zauna don ya ji da mutane kyakkyawan sauti ne ba in mutum zauna yana ta don a gane hmm to ba magana sajada gare shi Allah sauƙaƙe min ha swadu daga cikin inda aka sajada ana yi cikin surtu swadu amma la'akhirul hajj bana ta ƙarshen suratul hajj domin wurin da ake wa sajada cikin suratul araf wal aswal suratun ra'adi wa yaf'aluna ma yu'marun nakal khushu'a isra bukiya maryam inna allaha yaf'alu ma yasha'u to haka da suke taya su har goma sha ɗai to amma kun san mun yi magana cewa an ci da hudu hudu nan ba a yi cikin suratun najmi ba a yi cikin mishi mishiqaqi ba a yi cikin sotul qalami ba a yi akhirul hajji nau kenan to an ka dauko hudu an ka hada da sha ɗaya nau kenan to su a bagiran hajjara amma waɗancan an yi ittifaqi duk malamai su da ana yi waɗannan kuma hudu ɗin da wasu sun shigar da su wasu ci ba su ciki to amma bari ka ji walaysa fi muhsin ha shay'un wala yake cikin suratul muwassal surorin da abin nan tun daga bakin hutura ta abin da ya kasa to babu sajada Wanda magana da yayi bar shigar da suratul najmi ba bar shigar da inshiqaq ba bar shigar da kalam ba to ba zai ci babu wani abu ciki to amma wani malami daga cikin malamai cikin mazhabar imamu na malik wa azbata in wahabil jami'a shi dan wahaba yace o'o oh, oh, shin mallamai don me kuka ira hakan ga shi dan wahaba ya tabbata da duk sajada da cikin qur'ani ana yin sa sabai din yan to cikin suratul qalam sai ya sajada hmm. wa shuruduha sharuɗansa irin sujada kasolati yukabbiru li hafziha yana kabbara saboda sassafta zuwa gare ta wa rafi'a da dauka kowa amma bi gairi ihramin babu harma bayan kabbara harma in zai sujada wala salamin ba sallama sallamawa ai ba sallata ba wa ya wa qasal karahati amma idan yana cikin karatu lokacin da aka karanci nahila in ya kai ga ayat sujada sai tsallaka ta wal hadath haka nan idan yana da hadasi sai tsallaka ta aha sujada sala ai sanda bawa yake kusa ga Allah sanda ya sajada muna tare kuwa to wa kasul karaha kaman ba'dal isfari wal isfari Ni wannan lokaci makaruhi na aita bayan rana ta isfari wuri ya isfari ko rana ta isfari makaruhi na aita to idan ya tsallaka wa ya talu ma ba'dahu sai karanta ayat da bayan sujada wa yazulul mustami'u wanda an mai saurare ya sujada ka tali kamar mai karatu lasani amma banda wanda ya biyo dai yana bisa ga hanya ta yana taya sai ji ƙari ya kai ga ayat sujada zauna ya da saurara can ba mai magana sharuda ba in jalasa ne ta allama min ƙari don ɗaya yana faɗan sajada sai ɗaya ji an sai a sajada sai ji kaya ne to ba ya haka hmm. wa ta mudu hafi salati to an karhantar da gangancin kama sumuni mai sajada ko sura mai sajada a cikin sallah da gangan don ɗaya rike ah. yanzu duk wanda Allah ya sa ya ce Saudiya wurin aikin haji in bai yi karatu ba liman nan suna ridin da karatu an haka masu muni ne sujada in an kai sai zuwa sujada karatu qur'ani in ba tara an ka ba kina shi kuwa waje akwai <laughs> da to haka nan mm. to in taraha amma in ya karanta ta kuma sajada in an kai da sajada sai a aje komi na sallah sai a ta yi sajada sakwan in an gama sajada kuma a dawo tsaye kuma a ci gaba da rerawa Allahu akbar to in an kai ga ayar sajada ni akai in ana karatu a sirri wa yajharu al-imamu bi hadhihi sirriyati liman in ya kai ga ayar sajada wani asirtawa ya bayyana ko ya san sajada kaza ai sana a tahiri dididide kasa wallahu a'lam Allah shi yasa a filin shari'a ce Eh? Eh. sajada eh, wadda ta ƙura'ani matsayin ta ƙura'ani ta hmm. an yi umarni aika kitabu Salatu safari littahi ke na sallar ƙasar wannan littahi sallar ƙasar zai karantar da mu Allah shi hishe mu lahiya wal khawf da sallar tsoro ya an ka ce abin nan wurin jihadi ko wani abu ya shigo muku ko da kuna gida wal jum'ati da sallar jumu'a wal idaini da sallar idini wal istisqa'i da sallar istisqa'i sallar shahada fari wal kusufi da sallar kistewar rana ko wata babu ya tara kaya abinda wanga babu ya tara fa mas'ala a ashidda kai kai kira ba shi ko kira to masabatul qasri sittata A ashara farsakan bagina da aka kasaru farsahi goma sha shidda muna tare da kuwa to ni an farsahi mil uku idan aka ce uku uku gida goma sha shidda ni gare su 48 to shi ne muridi hudu to waɗanda su aka wa ƙasar kuma gaira mulafakatin ba a haɗa zuwa da dawowa ta hiya ɗai ko dawowa ɗai kada ka ce zani na birnin tel ko zani na tambuwal ko zani na andarai amma inda sai dawa zani min 24 na hurhuduna yanka ce muka ce a to zuwa mil 24 dawa mil 24 nau kenan to haka na aka yi ba ta hiya ɗaya ta aka wa domin ba a yi ba a yin kasar ga abin da ya shahi abin da bai kai mil 48 ba ana kasar ga mil 48 shi a sunna amma idan an kai ƙasar ga mil 40 a mil mil arba'in da shidda da na hamil talatin da bakwai to sallah ta yi amma an yi haram amma da bakin talatin da bakwai abin da ya kawo mil ɗaya ko uku to babu sallah hmm. shi na mai akaramar misali ke cewa 'yan haruma amin to ni a dalilin su abdullahi dan abbas yana kasarun sallah misalin abin da tsakanin makka da na'ifa yana ƙasarun sallah misalin abin da tsakanin makka da usfana domin an ƙididdiga ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wadda ya ƙasar cikinta ba ta kasa mil 48 aƙalla domin akwai wanda ka cewa ba a ƙasar sai ta yi wuni da kwana kamar imam abu hanifa sai ta yi wuni da kwana to amma ana kasar sallah daga mil ɗaya hamil uku amma in ta yana doguwa sallah ta cin maka sai a fara kasar dannan yan an kai sai a wuce ita ta yi ba wa aka yi ba mafita ne kasar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta yi mil uku ya kasaru da ya kasar sai ya wuce ba da waye ba shi na malaman fiqh sun kasa, yan azal baladil basati in kaza wa kaza wa kaza wa kaza ashabul kuhuf ashabul ghar ashabul jabal wal badawi khillatahum haza huwa murad Allah ya ganar da mu na ji wannan magana ɗazu hal in kai kai mai arba'in takwas ko saman jirgi na bayan wazil bahari yawmun wa ta ta wato cikin kogi na to za a yi wuni da dare wannan an ce mamuna malik rahimahullah ya yi wannan hukunci amma ibn rushidi almajirinsa ya ce mahi yawan ruwayar da an ka samu ga imamuna maliki An na hukuma anna ba bahari hukumar ba hukuncin kogi hukuncin tudu to anan mista an ka yi magana cikin eh, abin nan ruwa a yawon wale da domin babu mil da babu mil a yi amfani da yini da kwana amma in akwai mil ana taya gaga ba kusa to fa kalbarin kamar tudu mun gane wannan kuma an taba samun imamu na malik ya ce cikin kogi ana kasaru in mutum ya niyyata a cikin kogi zai yi kasar yawmun tamun wuni guda cikakke dan kai ta ta kasaru ni ka ce yanzu wanda yake yana da karkara kusa da gida yanzu kamar mu mutane alƙarya muke yanzu idan mutum ya fita da gida kila karhe ɗai ko karhe ɗai da kwata ya ta sama tahiya bai wadan sallah zahar gida ba to bai sallah raka'a biyu ta kasar sai ya yi hawan sanagi ya kai giwa ta zo yana jin bai wuce karkarar je gaba kaga sannan ta ta kankama to amma yanzu mutumin birni wanda kila da cikin garin kamin shi ta sai ya yi tafiya kilomita tana kai bakwai ko takwas to kaga kasar na kama hibe ta gari ba mutumin kawai in yi shi ta batun gatai sallah ta kama shi cikin daji sai ci gaba shi na haka san bayani ko mutumin kawai take eh eh, eh. ai wajen aluru na da tsallake karkar jiga ba karkar jiga ma rikon jiga na da na hita wacce tun ga ba rabin ta je gaba rabin ina zuwa gani ka kusan gidajen makuna can sai ke wara ko dan warai ko dan warai eh kilomita nawa kilomita tamanin da ko kuna? Hmm. ba kilomita abin nan uku amil biyu ba hmm. Hmm. Eh. saba'in da biyu kenan ko saba'in da biyu sun sama eh kilomita uku sun sun yi biyuwa ya fi cewa ku har dai mil na larabawa sai min na larabawa tsawo gare wakila amma an ci in safara ma'a sahili fa kalbari a shiga hinan kusa in shi wanda ya shiga abin nan a kogi yana ta yi amma ga shiga tudu to kamar wanda aka daga tudu na yana ta yi wafilin jatin in ko cikin zurhin na, to an yi amfani bin zamani shi ne yawon walaidatu muna tare da kuwa wa in marra fi asana'iha idan mata ya shuɗe cikin tsakiyar ta yabi ahli zuwa ga yallainai fal ibratu bima wara'ahu abinda akula abinda za a wa kasaru to abinda a gaba ya kai kasar ko bai kai ba in ya kai kasar su yayin bai kai kasar ba magana kasar don shiga gida mutum shi shuɗe da garin da iyalansa suke to ya yanke mai hukuncin ƙasar muna tare da kuwa domin hukuncin ƙasar yana yankewa da abubuwa biyar hukuncin ƙasar yana yankewa da abubuwa biyar na farko matahi in ya shiga waɗaninsa yana cikin tafiya sai biyu garinsu almaru biyu ya shudi gare shi muna tare da kowa kamar yanzu mutumin da an zaune ya wuri amma mutumin jelana ya taso da yawon zina ganin kami to in shina son shi kasar ya tsaya ya tsaya amma da ya shigo ya hwado cikin garin jin kariya ta ƙare sai dai raka abu eh? ka ko baka ji abin da aka cewa dukuluhu wadani yanzu yana ya wuri aka ce shin wani a cikin garin ga an ka ce mala haruna na an ka ce to mai martaba sarkin yawo ya ce ko mika kai gama naka da naka ka koma gidanku jama'a ina ya yau yanzu ka gane ka yi gauga bari mu sai bari mu sai na biyu abinda ke kace hukuncin kasau akwai mahallu zaujati al biha idan mutum na cikin tafiya ya zo garin da ya bi ɗan mata ta ɗakin haya ko tana gidansu amma ko mata ya shiga da ita mutumin jigana ya tashi yana da mata kwanta gora sallah ta kama shi maimakon tsaya ya wuri ya yi kiya yana ta ina zai samu ruwa ina har ya kai kwanta gora wallahi ƙarya ta ƙare ka audu zai magana raka a biyu babu ta ya kai muhallin zaujati ah, yanzu ya an kai ce a tara a tara ya sai ya fada cikin ɗakin da mata ta take bai tsira ba daga cikin abin da kanki kasaru dukulu baladi garin uwaye ne inda uwa tana nan ciki baba na nan ciki shi ma in yaso yana daki garin suna ko ba garin suna ba to abin da ke yanke hukuncin kasaru jiɗa ga wurin da ya yi niyyar ya kwana hudu ko ko yana iya sallah ashirin wurin to hukuncin kasar ya yanke garai amma ban da askar sojoji bidarin harbi shi kan askar ya ci gaba da kasaru walau ɗalar ikamatuhu ko da zama na wurin ya yi tsawo bai yake ta sau zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yan an ka zo jihadi ga wuri an ka tsaya ana jira an ka bage mutanen nan to yan an yi wata guda ba ana kasar to haka nan ko yanzu askar su an suka ba su lokacin barin wuri sai komi ya daidai to shi da wasu ka ɗauka suna ba ɗan sana'a da ya ce kano kai ne kaga gara ma yau kana koma gida kuma ka tashi ka tai ka san ka zo zama annuzulu bi makalin nawa bihi arba'at ayyam ya ki kasau ka tabbatar da ka zo wani kwana hudu ko ku sallah 20 na samun ka kuma ka cigaba da kasaru don dai kana wargi da sallah ba ka da sallah in ka shekara nawa kuma duk wanda ka kana na wargi da addini shi ko sa addinin ba bai gane bai da sallah sai ya ce lahira ka shirya ma musiba ko da yake an cewa kowa kai haka nan ba ko mutum juna an ka samu amma dai tun bari Allah sauka to haka nan wanda ya hita tahiya yana cikin tahiya sai iska ya rinjaye mai ta gida yana ta iska ɗauko shi mishi shi gida ko kuma ya tahiya sai da dannan sai da ya kai koko doki ne sai ya kitaya sai dawo da gudu ya mai ta gida yana taɓa shi ya koma sallah ta kama shi nan to sai da ya cika shi na wa in ya yi mai mutasar muna tare da kuwa to saboda haka ashe kenan a nan waɗanga duka to su ƙasar ta yanke gani su alaikum salam to ka shiga wani waje ranka ni taufa sai ya raka abi a zuwa ko raka a biyu an shi ranko ranko wata kuce mai haka zai rama nan in ma na ana mini sallah da can sai samu halin ranko sai shi raka a farko ka gane ta wa alaikum salam Eh. Eh. mala idrisu jam'i akwai abin da ka sa a hada azhar da al'asar jam'u taqdimin ko jam'u ta'khirin muna zuwa gare kana ji ko kamar ka hankuli mu kai gare wal mashhur an al-qasar sunnatu abinda a mashhurin kauli asar sunna ta fi ruba'i ga sallah mai raka'a hudu fa yuqsiru ya yi kasar shi mai kasar idza jawaza al-basatin al-misli shin mun kai wannan ku wa in marra fi asna'iha bi alim fal ibrat muhish idza jawaza basatin al-misli etari ƙetare gonakin alkarya ko ba haka ba ba shi na azumi magana alkarya mu ba gairar wasu zuwa rafkati kai mala hannu ba ka bari mu kai wa'in a jama'a a wasu mala hannu ko ina suna ta kwana ghaira rufkati baya kasar wanda ke sauraron ayari wato mutane da suka yi ittifaki za su tafiya kuma sai su kai kasar to wani sai ga in ba da kuma liban ta ya ce a'a wani ai tabbas ma ta ya ina za a haɗuwa an gaji to a ta a haɗu mai yaba mutumin jega kuma ina za ana kila za ana legas ko za ana ibadan ko za ana abuja ko mina ya ɗauki kaya ne sai mai maye ta jira lokacin zahar yayi jama'a inda shi ɗaya zai tiya raka a zai sai ya ga ayarin gaba su taho ba Ya su to ni dai wala ta gaba ya tanne in ayarin ga sun to mutum in ba su taho ba kam to mun ta zai rauka bai in ka ji an ce mai sauraron ayin so aika yaya ya kasau illa an yanzima bisayin dunahu ko da su ko ba su bashi in lokaci ka zai ta ya zai to wannan sai shi kasa ko fil audi ila haisu tira ga dawowa inda an kawar kafar na aka ajita ana ajiwa nan a na aka ajita yace yana ta an kace to kasar za ya ce ban dauko ba <laughs> ya zai kawo su kayana eh. to makanci ma da ya ce na aka bari ko inda an ka fara kasar an ka dawo kuma eh, yana gama da ido bismillah

kada ji ga Allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa akramakallahu sai tamboyi Allah sai tamboyi Allah sai tamboyi akrama kallah mai tambaya yana cewa ne al limami wanda ke bayar da sallah kamar sallah biyar ga gaini lokacin da ya zo ya ba da sallah isha sai ya manta da yi alwallah ba sai bayan sallah masallah sai ya tuna ya ce ana akrama kallah ya hukuncin sallah sai da mamunsa lokacin da ya ba da sallah yana gani yana da alwallah bai sani ba sai da ya gama sallah ya tuna idan ma mu an riga an gama sallah sai ya basu shi ta gyara shi ko masalla eh lafin a akar makalla shi ne tambaya daga yana ce ya sallar da ake haɗewa tsakanin magariba da isha idan an suko ruwan sama ya ce idan an ka sallama wannan sallah ana zama cikin masallaci ko ba a zama a'a wato jam'i na daren ruwa yana da sababi abinda an sababi na yi alama hadari ya kama ganga da kurkutu ana ganin yan an kasu koruwa nan za a ruhe to mutane damar su shiga su yi sallan magariba da isha'i jam'i yan an gama kowa shi gida kar wanda ya tsaya hira ko wanda ya hito muna ji kuna ji da kyau ko kuma an fara ruwa ga hadari lalle ya game wuri ana walƙiya tau tau to ana iya haɗe magariba da isha'i yan an kai sallah aka gama kowa shi gida sai sai gobe ko kuma duhu da taɓo babu daɗi ga yawatawa saboda wannan uzuri na duhu da cabo to kowa na ta kai ne a yi sallah a gama kowa shi gida ba a koma hituwa sai gobe amma idan aka yi jam'i na daren ruwa an sallama sallah mutane suka tsaya masallaci hira ko suka zo suka tsaya irin hirar da aka yi da sauransu a'a ba haka na aka yi ba in haka za su yi to su yi daban-daban a yi magariba ga lokacinta a yi ga lokacinta amma ba a yin ta a tsaya yanzu ka kammala komi za ka da ka gama gida ka yi haka na aka yi Hey. Eh. Eh, shin mal abdullahi bin kasu baka bari a gaba da shi kana yi aka ci shi in ruwa aka gama sallah ruwa ba sun tuwa, ruwa sun ka danne kuma sallaci ba magana hitar shawaki amma idan aka gama aka waye kai ba ka koma gida ba in ta waye to sallah ta shaye babu ta sai ka sake shi ake ce mawuturi sahihi ko jam'i lailatul madari aka yi ya zan ba a wuturi sai bayan shi yahu to in wuturi ya zan ba sahihi ba balle isha'i na al'abdullahi ni kace hmm. wannan kuma ya danganta gare ku in kun salasifika cikin masallaci kun ka yi duk dai in kun kai abin ku ba da sulasika ba duk ɗai amma waɗanda a gene ya zan ruwan sun gama gari an san abin da ku yi ka gane magana duba yanzu ana iya ruwa shi ga wani lokaci ba su bakin kasuwa ba to in kun ga za ku zama ilayatul madari waɗance ba san kuna da matsala ba in kun ka kira lokacin sallah bai ba ba ku san su matsala ba ka gane maganar amma shi jam'i abinda lalata maɗa ka a ɗaukai mutu rakan ba hudu da rabu kusata ta to kakka sai ga rufusa ka bata aiki ranar mai na an kai to kuma inda ya zaza a yi shi to in an kai shi ko kowa ya laɗe rangon mai na an kai muku kuyi shi kowa ya koma gida a laɗe ba da bukatar yawata don an samu matsala shi na ya magana an ce ana ya tsaya na masallaci don ku kana ya tsaya amma da an sassarta kai to ina kai a to wannan kam inda dai mai itikafi na ko wanda adda masallacin a yi ko da gida da gama shi ma ya wannan babu komi a to in kan bai barin na ya ce gida to shi ke nan tsaya shi sallah daban-daban ni kake hudu yayi alaikum salam eh eh, eh. a ah, to shi kenan bai da uzurin da ka kura ba gida sai shi sallar jam'i ba cikin lokaci ba shi ya yi kawai bari har lokaci shi shi eh? shi na a gida ne na a gida ne eh to shi bari lokaci shi sallah a yi ba da shi isha'i shi bari lokaci shi yi da wasu don yan alhijir yan shabar ya to ta ɓacewa aka makallahu Allah ya saka ma da ainihin alkhairi saka min gabatar da wanda zai yi addu'a